sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya ji mu ta yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan makero. Shin me yake janyowa gaskiya abin da ake kama yake sa ake kama da na cutar wani lokacin amfani ne da kilifa ko kuma makana ta aski a wancan lokaci guda ɗaya wacce zaka wasu ana amfani da ita ba tare da an kone ta ko kuma an yi sanitizer ɗinta ko wasa da mai irin wani ko kuma lokacin ma kazanta da rashin wanka ma yana kawo wannan cuta ta makero. cewa mutane da dama suka yi fama da ciwon makero musamman yara ƙanana lokacin damunan nan da kaya ba sa gushewa da wuri Ah, don haka ne wakiliyar sashen hausa hawa umar ta jiyo mana ta bakin jama'a kuma za mu gayyato muku likita domin ya yi mana karin bayani akan wannan ciwo da hanyoyin da mu da ya kamata mu bi domin kare kanmu daga su daga shi ko kanku masu saurare za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus Legas. bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook. Inda muka ce, a ganin ku me ke kawo ciwon makero ga kuma yadda kuka amsa mana. kasar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce, ƙazanta ce take kawo makero, amma muna jira mu ji abin da likita zai ce a kai. Sai Bello M Fulani limited inda ya ce abinda ke kawo ciwon makero akwai rashin wanka wato tsafta kuma ana samunsa a wurin aski idan an yi wa mai ciwon aski zaka iya kamuwa To shi kuma Ibn Abdallah ya ce ciwon makero kan ba abinda yake kawo shi sai kazanta. Hausawa dai sun ce rigakafi ya fi magani. Sai Aminu Fatakai Ringim inda ya ce yau da gobe wannan cuta tana da alaka da kazanta a ganina. to baban gida alhaji nuciya wacce kuma ya Allah na faɗi sunanka daidai shi kuma ɗalibi a tsangayar noma da kiwo a jami'ar maiduguri ya ce yau da gobe ƙazanta ne yake kawo ciwon makero domin yawancin masu wannan cuta za ka ga yara ne yara kuma ƙanana masu dauɗa da ƙazanta a jikinsu Shi kuma Abbas Baffa Chiledi cewa ya rashin tsafta da kuma rashin kulawa shine babban jagaba wajen samun makero a kan yara da ma manya baki daya. To Umar Adamu Katagun kuma ya ce ciwon makero wata nau'in ciwo ne da ke fitowa mutum a jikinsa musamman a kansa kuma yawancin ƙazanta ne ke haddasa ta. Sai Iliya Usaini Usman journalist Fataskun ya ce salam yau da gobe a gaskiya ciwon makero ciwo ne da yake kama yawancin marasa tsafta masu barin jikinsu da datti To ga amsar haɗin gwiwa daga wurin Maryam 'yar Fulani daga Saudiya tare da Hadiza matar Murtala Bala har Kadurumi garkitu abuja da fatima musa wada barikin ladi jihar plateau inda suka ce assalamu alaikum masu gabatar da filin yau da gobe eto eh ciwon makero ciwo ne da take da barazana ga bil adama musamman ma mutane masu kazanta akai-akai sai bala muhammad dambam da bafayo ibrahim mai anguwa bagauda inda suka ce ana kamuwa da makero ta hanyar kwanciya wuri ɗaya da mai dauke da shi sauran bayani kuma muna sauraron likita to shi kuma sammani abdallah fanshekara ya ce rashin tsafta ce kawai sai kasim yusuf farin daga jihar Nasarawa inda ya ce a gaskiya ba ni da masaniya akan abubuwan da ke kawo wannan ciwo na makero amma muna tare da ku domin jin ƙarin bayani. To Isa bakanikin wada Sadam Allah sa na faɗi sunanka daidai da na Meru Umar Makera suka ce gaskiya mu a ganin mu rashin kula da tsaftar jiki kamar rashin wanka da wanki shine yake kawo cutar makero ku tashi lafiya yau da gobe. sai amsar haɗin gwiwa daga lurwano ibrahim london wuba tare da alhaji ahmadu sarkin yamma anguwar mafaya wuba adamawa inda suka ce yau da gobe muna muku fatan alkhairi kuma za mu kasance da ku domin jin ƙarin bayani To Abdulwahab Haladu Zarma Hina kuma ya ce, Ni dai yau kam a gaskiya kun sa ni a aji, saboda yau kam kun kure tunani, to mun kure tunaninka kenan Mala Abdulwahab. <laughs> sai amsar sa'idu ninna rahamawa inda ya ce salam yau da gobe wato cutar makero sai dai mu ce cuta ce daga allah saboda ita wannan cuta daukar ta ake da wajen aski ko kuma wajen wasan yara da fatan allah ya mana tsari da duk wata cuta da za ta damu dan adam To shi kuma Ibrahim Muhammad bin Malam Alkaitawi. Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Ibrahim. Ya ce yau da gobe rashin tsafta a takaice. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Usman E. Bello Bunkari inda ya ce yau da gobe kun zama komai da ruwanku. ku. a gaskiya ni a gani na abin da ke sa wannan cutar ta makero shine rashin tsafta da kuma barin su aka ba a kulawa da ita na tsawon wani lokaci to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar akan tattaunawar da ta yi mana da jama'a. sunana hannatu hassan kin san ciwon makero eh na san shi yana fito a kai a hannu a baya ko a kafa kin taba yin makero a ban taba yi ba kin taba ganin wanda ya yi makero su dai sun yi amma ba yan wana ba amma wasu within our community sun yi ciwon to wata hanya aka bi aka magance shi ciwo din akwai wani ganye ne ana using za a kankare shi don kai kai yake za a kankare shi sai a using wancan abun a shafa mashi an shafa mashi sai ciwo ciwo sai warke in ya warke ya bare shi kenan an samu saukin shi kenan to da me ake kankare shi suna using wani ganye da yana nan da kaman sandpaper wasu kuma suna using razor sai su kankare sai su sa it depends inda kana so ka samu naka saukin wata asibiti wata gida sunana munira ahmad kin san ciwon makero kwarai ko na san ciwon makero saboda mafi akasari zaki ga shi wannan ciwon bai da takamaiman gun fitowa a ko kowane sashen jiki yana iya fitowa. To ke karan kanki kin taɓa yin makero? Ito gaskiya ban taɓa yi ba amma cikin kanni na akwai wacce ta taɓa yi. Wace hanya aka bi domin magance shi? <laughs> Zan iya cewa mummunan hanya ne domin idan ana magance wannan ciwon gaskiya tana yin kuka sosai saboda reza ake ɗauka a in aka kankare har sai ya yi jini. Ciwatan ciwon yanda dai zaki ji manya suna faɗa za su ce ma za a kankare sai ya yi jini sosai ita ma natan sai ya yi jini sannan sai a ɗauko man goge baki. baki wato wannan mai jan shi sai a goga a kai to shine sai a samu in aka dan dan kwanaki sai kiga har ya bushe ya daina wannan tsafa-tsafan nan a kai ya warke to ya kuka yi kuka san ana bin wannan hanyar wajen magance shi a asibiti ne kuka je aka gaya muku ko kuma yaya e to gaskiya kin san iyayenmu da kuma inda suke samu abubuwan su kai kanka ba kamar san ya al'amarin yake ba to sai dai ka yi hakuri tun da dai yana maganin to haka za a ci gaba da yin hakuri dai a ji azaban sunana abdullahi kyoro wani abu ne wanda ke fitowa a jikin mutum ko a ka ko a jikinsa yana yana yin rawun kaman kwabo kaman shatin kwabo idan yin shi kaman shatin kwabo zaka dan wani dan kaman seed kwayoyin cuta a jikinsa suna fita kadan kadan kadan kadan kadan to a gaskiya ne idan ya fito nan ana samun wanzamai suna samun magani kaman suna kankare shi suna bada magani sai a kankare shi ni iya abin da a akan su kenan kai karan kanka ka taba yin makero ban taba yi ba amma ni na gare wanda suke sunana Ibrahim Ismail Kurfi ciwon makero makelo na san ciwon makero don na taɓa yin shi kuma yara na wasu su sun yi kuma yana fitowa ba inda bai fita a jikin mutum amma ya fi fita ga kai da kuma haka ko a fuska haka. To idan ya fito din yaya yake yi? Karami zai fara hitowa amma da sannu sannu ya yake shi yakan yi yaɗo a kaya tafi kuma za ka ga wurin yana fari yana abin ga yana cin gashi. Wace hanya aka bi ko kuka bi domin magance wannan makero a lokacin da ya riske ku? Tsakani ga Allah mun je asibiti dai a lokacin abin bai yi ba sai muka koma na gargajiya za mu nemi cingaro sai a goge kan ko a goge shi yana jini to in aka goge shi yana jini a lokacin nan mu dai muna shafa bargo za mu je mu hauta in an sa da kashi bargon to sai mu rika shafa da haka Allah ya sa ya mutu akwai kuma wanda za mu je mu dandaka cediya nonon to in an goge an goge sai a shafa amma na baya bayan nan da wata yarinya ta da muka kankare makilin muka rika shafa mata kuma ya mutu gero menene wannan abun abin tukunya ne haka ko tulu in ya mutu irin na kasa din nan to shine ake sawa a kankare a kankare sai a in ya kai har yayi jini to sai ku shafa magani insha Allah sai ka ga ya mutu kuma sunana Bashir Bala a na san cuta amma dai ban san ban dai taba faruwa da shi yana kama a ka yana kama kuma a fuska sannan yana kama kuma a wajen dai kanka dai ko yana dai yana iya dai wannan yana iya kama ka eh to wasu sukan yi amfani da talge irin na turaka a ce ka shafa a wurin tun za a kwanta shi ma yana yi wasu kuma suna shafa magani irin na sanyi haka shi ma sun ce yana maganin makero ɗin. sai tan kwadan ladi zan iya cewa na san makero ya taɓa fito min ya fito ne yawanci zaka ga a tsakiyar kai yake fitowa yawanci dai idan ya fito za ka ga zai yi rawula haka sannan sai wasu kuraje a gefen shi su bisu za ka yi shi yadda ka san an yi zane haka makero yake ita yawanci dai za ka ga idan ya fito wa mutane za ka ga yawanci ba su fiye zuwa asibiti ba sai ga an so irin yawanci za ka ga magungunan gargajiya aka fi amfani da shi a dan shafin haka yawanci shi ne dai abin da na sani eh gaskiya ni lokacin da maganin gargajiya ne amfani amma maganin gargajiya bai mun ba sannan sai na canja na koma na asibiti to cikin hukuncin Allah na koma na asibitin nan a shine na samu wannan saukin ciwon sunana Adam makero eh wani ciwo ne da ke fitowa a kana san shi bai taɓa fito mun gaskiya ina dai ganin sa akan wasu to gaskiya ko yawan yin aski ba kona haka ina kawo in mun yana da shi za ka iya ɗauka gaskiya akwai dai magani na hausa da sani wani abu ana ce ko ba ma su ne an goga kan iya warkewa umar jamilu eh na san cutar makero na taba yi sanda na yaro gaskiya makero wani lokacin kazanta ne ko kuma ɗauka ake daga jikin wani ko hada soso ko hada brush in taja kai ko wani abu da ya danganci dai jikin mutum gaskiya a lokacin da kanwa ake gogewa idan ya bushe sai a saka omo a lokacin yana warkewa amma na san ba za a rasa magungunan asibiti ba yanzu zamani ya kawo dan adam ce yadda Allah ya halice shi ya halice shi ne daban to hada ɗan abin da ya shafi sosan wanka ko brush ko ko wani abu gaskiya bai kamata ba ni a tunani na kenan sunan abdulmumin barmasi eh na san makero gaskiya ban taba kamuwa da cutar makero ba amma dai akwai wanda yake makusanci na aboki na na kusa da ni ya kamu da wannan cutar ta makero gaskiya a lokacin a tunani na kamar irin lokacin sanyi ne kuma yanayin bushewar jiki na rashin ta'ammali da kamar man shafawa haka ya jawo fatarsa ta bushe a lokacin ni na fi tunanin gaskiya wannan shine ya jawo mara wannan abu ni dai a tunani na dan karamin sani na sai na ga kamar cutar cuta ce wadda za a iya ɗaukar ta kamar idan wani yana da ita alal misali mu maza kamar idan ya sa hula in a kansa yake ka zo ka ɗau hular ka sa ko kuma a eh, riga in a jikinsa yake ya amfani da riga ya gumi kai ma ka zo ka sa to ina ganin kamar za ka iya kamuwa da irin wannan cutar ta hanyar mu'amala da guminsa ko kuma a yanayin fata da fata ta eh, haɗuwa haka to shi ma ina ganin kamar zai iya kawo yawancin mutanen mu ba su fiye samun irin wayewa ta magani magance matsalar ta hanyar bin likita ko wani abu makamancin haka ba wasu kwarzane shi suke yi ma sai su kwarzane shi idan ya jini sai su sa masa wasu suna amfani da kamar man goge baki haka toothpaste sai su sa masa a jiki wasu na ji har gishiri ma suna sa masa amma dai gaskiya ni hanyar da ta fi dacewa gara ka je wajen likita ya baka magani da za ka yi amfani da shi shine zai fi hanyar da ta fi dacewa gaskiya Idris Garba eh na san cutar makero eh ta taba kama ni ina yaro kuma gaskiya na wahala saboda kusan ya mun kwarzana kwarzana wajen guda uku a kai kaina eh, lokacin abin da ni amfani da shi kwandala muke sa mu ringa gogewa da ita har sai wajen yayi jini an ce mana lokacin shine maganin saboda mu musamman wani kai tunanin ka je kai wani magani irin na bature ba haka yana eh, ga gaskiya abin da ake kama yake sa ake kama da na cuta wani lokacin amfani ne da kilifa ko kuma makana ta aski a wancan lokaci guda ɗaya wacce za ka wasu ana amfani da ita ba tare da an kone ta ko kuma an yi sanitizer ɗinta ko kuma wani lokaci irin wani ya sa hula ka ɗau hularsa ya sa ko kuma wasa da mai irin wani ko kuma wani lokaci ma kazanta da rashin wanka ma yana kawo wannan cuta ta makeru. Eh to sai dai mu yadda ko Allah ya kiyaye. Sunana Ramadan Nasiru. Eh na san cutar makeru gaskiya na san ta sosai. A lokacin ina dan karami da ina yaro lokacin ya kama cutar makero ana iya kama ta duk kowane areas particularly idan aka yi maganan waɗanda suke keeping pets kamar masu wasa da dabbobi kamar su cats haka su kare and all of that za ka iya kamuwa da cutar makero ta wannan hanyar nan bayan haka kuma za ka iya kamuwa da cutar makero ta hanyar sharing din abubuwa kamar su towel ne su kayan sawa irin kana kana aran kayan mutane kana sawa saboda baka san wanda yake da cutar makero ba magance cutar makero gaskiya yawanci yadda na sani kuma yadda na magance nawa magunguna ne na na zamani aka samu ko da yake ana yi yawanci mutane sukan yi amfani da magunguna na gargajiya kamar su makinin ana amfani da su to amma mafi akasarin mutane yawanci wanda suka suke zama a cikin gari haka sukan je asibiti saboda su magance wannan cutar amma ya kamata mu sani cewa shi cutar iri-iri akwai cutar makerin da zai iya kama ka a kanka yawanci za ga a eriyan da ya kama ka gashi zai dinga ta daga wurin wasu kuma irin masu bal yawanci ma suna suna samun cutar makero a kafafuwansu suna na zulaiha kin san makero na san makero a na yi shi ina karama kin san makero shi tura ke kira ringon wato idan ya fito maka zai yi kamar katan tabo ne sannan kuraje kanana kanana suke zagaye shi to ina ga shi yasa suke kiran shi ring worm to idan ya fito shi kuma na san yadda ake maganin shi a da ban sani ba ko medically ne ake yin hakan koko dai kawai dai wani al'ada ne na mu irin na iyaye na da za a ɗauko shi za a kankare shi da wani abu in an kankare shi sai a zuba mishi ko toka ko kuma a shafa mishi man goya baki baya fitar da jini shi a lokaci guda sai ya fidda ruwa tukunna to buhun ana cewa shine ruwan ciwon in ya gama fita sai a zo a barbada mishi wannan toka azabar shi ba a kwata kwatantuwa To kin san me yake kawo shi? Gaskiya ba zan iya cewa ga takamaiman abin da ke kama kiro ba amma dai kawai na yarda cewa wani wato cutar fata ce wacce take daban dan mutane da dama wasu ki ga in ya kama su sukan je su um, su ga likitan fata ko likita likitan kutare da sauransu saboda a ba su magani amma ni kawai na yarda cewa cuta ce akan fata amma ban san takamaiman abin da ke kawo ta ba. To ita dai kawai dai na riga na san cewa ana kuma kwasan shi shi makero dan idan ka zauna kusa da wanda yake ko kuma idan ruwan nan na wani ya taba ka dan shi kanshi zaki ga an ce wai wajen kankarewa ba a son ruwan ya taba wani wajen dan ya taba wani wajen wani zai sake fitowa a gefen shi sunana maryam muhammad mm, na san ciwon makero ciwon makero yana fitowa ne kaɗan sai ya zagaye haka kamar abin zagayen allura in ya yi wannan zagayen daga wannan zagaye sai ya dinga faɗi yana faɗi kaɗan kaɗan har ya ɗalli wani wajen kuma a ina yake fitowa a kai ne ko a fuska ko a ido fitowa mutum haka ko kuma ya fitowa mutum a hannu haka yana kuma fitowa a fuska a'a ni ban taba yin makero ba amma amma akwai yarinya ta ta taɓa yin makero da ta yi kuma mun samu sai muka kankare shi da muka kankare sai na dinga sa mata kumfan itace itace kamar ina cikin cin wuta haka akwai kumfa da yake fitowa a jikin shi ja to wannan jan ita na dinga lakata ina shafa mata a gunna gewayawa dan ya fito mata a kai ne har ya ci mata gashi kun je asibiti ne aka gaya muku ga yadda za ku yi ku yi maganin ko kuma ya aka kika san wannan kumfan itacen tana kashe makeru gaskiya ba mu je asibiti ba akwai wani wani mutum ne da ya gan shi a kanta tana wasa sai ya ce mun me yake damun wannan yarinya makero ne ko tautau sai na ce a'a makero ne sai ya ce mun samu kumfan itace in dinga shafa mata in kuma da na dinga shafa mata cikin nufin Allah kuma ya warke shikenan tun da wannan kankara guda ɗaya da na ban kuma kankarewa ba sai ne ta shafa kumfan itace din shikenan sai ya rabu da kanta gabaki da yanzu gashi ma ya fito wajen sunana hasana eh na san ciwon makero yana fitowa ko ina a jikin mutum ya yi gari-gari dan karami yake fitowa amma yana girma gaskiya ban taba yi ba amma dai ta yaron da yi makera ba asibiti muka je ba amma mun na gargajiya to wace hanya kuka bi domin magance shi wannan makeran eh an sa mishi jar ƙasa an kwakwali jar ƙasa irin jaɗin nan ana samar a jiki kuma ana samar irin abin wannan ruwan kaɗanya shi ma ana samar a jikin makera da haka dai muka rabu da shi. Sunana Aisha, eh na san cutar makero. Yaya take? Yana fitowa ne ɗan ƙarami a jikin mutum a hankali a hankali yake girma. A'a ban taɓa yi ba. Ƙawata ce ta taɓa yi na gani. Ya fito mata ɗan karami ne a goshinta. A hankali a hankali yake girma. To sai aka ce ce mata ta kankare shi da ta kankare shi sai aka ce to ta sa makilin ta shafa makilin a hankali a hankali a wajen zai warke da ta shafa kuma cikin ikon Allah sai ya warke a ganin kiki me yake kawo makero ni dai a gani na daga Allah ne makero to madalla kafin mu buɗe layin mu mu shakata da wannan wakar ta shatan Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. kana tare ne da sashen Hausa a cikin shirin mu na yau da gobe. Yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako mazaunin nan Amurka. Salamu alaikum Dr. Barka da shigowa filin namu a yau. To, Dokta, ina fatan dai babu wani alaka tsakanin ciwon ido da makero. Eh to gaskiya dai babu wani alaka tsakanin su eh, sananniya. ka da yadda ka ji a cikin shirin namu yau muna tattaunawa ne akan makero da abubuwan da ke janyowa. Ka yanzu an shiga damuna sai ka kaya ba sa bushewa da wuri yara an fita an yi wasa cikin ruwa. Kana tare da mu, Dokta? To, um, wani bayani za ka yi mana akan shi ciwon na makero abin da ke janyowa in kuma akwai rigakafin da ake mishi da kuma yadda ake magance shi. Eh, gaskiya ciwo na makero kamar ciwo ne wanda yake uh, ana kiran shi ringon da turanci ko kuma mm. dermatophytosis kamar scientific name din shi kenan. Mm. Uh, ciwo ne wanda yake yana da alaka da abubuwan abubuwa kala kala ne. wanda muka fi sani shine wanda yake fitowa a jiki ko kuma wanda yake fitowa a fuska ah, mm. da sauran sassa na jiki amma akwai kwayoyin cutar da suke janyo shi wannan ciwon ah, su ne suke janyo cin ruwa su ne suke janyo ah, kamar mutum ya sami ciwon kamar eh, me ake ce mashi ne karata da sauransu mm, so duka daidai irin kwayoyin cuta ɗaya ne amma abin da yake sawa ana kamuwa da shi yawanci gaman mutum ya yi amfani da ana iya yada shi tsakanin mutum da mutum misali wani ya yi amfani da ko tawul ko kuma ya yi amfani da wani eh, takalmi haka ko mm. kuma wasu abubuwa da na amfani wanda mutum yake sakawa to sai ki ga mutum ya kamu da shi don mai wannan cutar yana da shi kuma mutane da dama suna da suna dauke da kwayar cutar sannan ana iya kamuwa da ita ta hanyar dabbobi ma saboda dabbobi kamar irin su shanu kamar irin su eh, mage da kare da sauransu duk suna yin ciwon makero irin wannan so ma'amala da su suma ta ta'ammali da su zai iya janyowa mutum ya kamu da cutar sana a ƙasa ma shi kansa misali kasa wani zubin ana samun akwai cutar tana jikin ƙasa to idan mutum yana tafiya babu takalmi da sauransu mutum zai iya kwasarsa sai ya taɓa ko dai ya zama misali eh, ainihin makeran ko kuma Eh, abin da ake ruwa da sauransu so duka dai kwayoyin cuta iri ɗaya ne suke janyo wannan mm, na fahimta to kuma a alamun kamar yadda naga mutane suna faɗa yawanci wanda yake fitowa a jiki shine wanda ake kira chinacopolis ah, wanda za ga idan ya tashi za ga yana fitowa ya dan karami ya girma ya zama kamar round haka kamar zagaye eh, tsakiyar kuma za ki ga babu wani kuraje a ciki da sauransu wato kurajen na fitowa kamar kwabo a jiki kwabo yawa kamar kwabo za ka gan shi ya fito a jiki shi wannan kenan shi na jiki din kenan akwai kuma wanda za ki ga yana fitowa a ka shi ma kusan hakan yake yin kamar da kama da hakan akwai kuma kamar wanda yanda na faɗa cin ruwa akwai kuma wanda yake fitowa a tsakanin matse matsin mutum misali tsakanin cinyoyi da kuma duk wata haɗa ta jiki mutum zai iya samun sa waɗanda suke da kamar ba su samu isasshen kushin lafiya ba kamar masu cutar HIV da masu diabetes da masu sauran cutuka da suke rage karfin garkuwar jiki sun fi abin nan iya kamuwa sun fi zama a trace kamuwa da cutar. Mm. To wani irin yaya mutum zai iya magance wannan ciwo idan ya kamu da shi kaga mutane na ji sun ce maclean an ce omo an ce ana kankarewa. Waɗannan ba sai hanyoyi ba ne ba na kare cutar akwai Eh, kuma zai iya janyowa misali watakila mutum garin kankarewan ko ajiye mutum rauni ko wani abu babban rauni wanda yake ba a san inda zai kai ba sai yin maganin ta dai kawai shine akwai magunguna over the counter wanda yake antifungal drug haka wanda yake mutum zai iya siyan su a kanti eh, irin su clotrimazole da sauransu da irin su suna da yawa akwai su a kantina idan mutum ya neme su antifungal drugs idan kuma abin ya yi tsamari da yawa dole mutum sai ya ji wurin likita to likita um, kuma zai iya bashi magani um, ban katse ka ba mun sami kira daga jihar katsina salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum assalam wa rahmatullah to da wa muke magana kuna magana da haɗa mai kwamfuta mai yama jihar kebbi najeriya to ga likita nan yana jin ka me tambayar ka eh to abin da a tambaya ta ga likita misali kamar wani irin mataki na ya dace mutum ya ɗoka wanda zai da wannan rashin lahiyar na makeru yadda ba zai shige shi ba shi na kawa likita tambaya kuma na gode kwarai da wannan dama da kun bani ne wannan tambaya da fatan za ku tashi lafiya mun gode to likita gare ka inda kayayyakin wasu misali tawul ko kuma riga ta sakawa musamman irin a wurin bal din nan an je ko wani wani taro an yi taro an yi gumi mutum ya yi gumi a jikin riga ta cire ya cire kuma ya tsora ya ba. Eh? kai mana afuwa ba mu je farkan bayanin ka ba. canjin kai mana afuwa je ba mu je farkan bayanin ka ba. farkon bayanin. abin da ya kamata mutum ya kare shi ne ya yi kokari ya kada ya yi amfani da kayan wasu misali irin su eh, tawul irin su rigar jiki ma ita kanta ta eh, musamman wurin bala akan yi irin wannan mutum ya gama gumi ya cire mm. ya ba rigarsa duka waɗannan abubuwa ne wanda za su iya danyawa takalmi shi ma abu ne wanda mutum zai kula da shi shi ma wurin alola haka idan mutum ya je wurin alola kamata ya je da sa kada ya je kafarsa babu komai saboda akwai ƙwayoyin cutar musamman a irin waɗannan wuraren ko kuma irin wuraren gidajen wanka da bahaya da sauransu shi ma nan dole sai mutum ya kula saboda za ka samu cututtukan suna wurin su mutum sai ya saka takalmi wanda yake mai kyau hakan zai kare shi daga kamuwa da cutar. To likita ga kira nan daga kwara yana shigo mana. Salamu alaikum da muke magana wa alaikum salam. Eh, to kuna tare da Bello Garba Dina mai bula kala kala daga nan. To me tambayar ka ga likita? Malam Bello kana tare da mu? To, kaman layin Malam Bello ya tsinke. To, likita muna jin bayanin da kake mana. Eh, yawwa to shi ne nake maganar waɗannan su ne matakan da mutum zai ɗauka masu cutar kuma kamar yadda na faɗa magunguna ne akwai su over the counter na antifungal akwai kuma wanda idan misali an gwada antifungal sun sun ji warkewa a je wurin likita likita zai bada magani wanda yake na ah, prescription mm. drug so sai kuma kamar yadda na faɗa kamar a ɓangaren cin ruwa shi wannan ya kamata mutum ko da alola ce mutum ya ya gama ya kokari ya wanke tsakanin sa na idan mutum ya ya kokari kai ya goge shi ya fitar da dukkan wani ruwa a wurin in mutum yana yawan yin haka shi kansa zai ka sauki wurin yaduwar saboda abin da cutar take bukata shine zafi da kuma eh, da kuma kaman ruwa ruwa abin da kira moisture a wurin eh. mm. To mun gode kwarai da gaske likita da wannan bayani da kai mana kuma lokacinmu da ka bamu ba dai ka gaji da mu ba. <laughs> gode ba. To mun gode kwarai da gaske sai kuma wani sati insha Allah idan mun neme ka. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun daɗa sanin yadda za ku kafi a kan ciwon makero. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Tiana Wang. Tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.